ki zuba masa abinci minti biyu ba zai ƙara yi ba zai mutu ko likitoci suka yi bincike a kai ba za su taɓa gane me ya same shi har ya mutu ba na gaya miki haka boka ya gaya mu kada ki samu matsala a kai to insha Allah hanne ba zan taɓa baki kunya ba kuma duk abin da kika ce in yi zanye shi amma yanzu abin da nake so da ke ko ki koma ɗakin ki je ki kwanta kin ji ko da zarar kin ji na ihu to na riga na aika shi kin ji Don Allah Umar, kai haƙuri akan abubuwan da na yi maka a baya. Kai da Ramla ban kyauta muku ba. Sai daga baya na zauna na yi tunani. Ba damuwa. Dama ni gaskiya nake so ki fahimta kuma tunda kin fahimce ta kin karɓe ta, ai shikenan. Na gode kuma ita ma Ramlan jiya na same ta mun tattauna mun yi magana da ita na ba ta haƙuri. kin kyauta. Gaskiya samun mace kamar ki da wahala. to na gode yau za ka yi santi yadda na zauna nan su. na ɓata lokaci na ne maka girki mai daɗi ƙarshe ma na san har sai ka ban bar yabo da irin matsayin da kirshi a cikin zuciyata wani lambar yabo kuma za ki nema ai ba sakin neman lambar yabo ba ai na riga na rasa matsayin da nake da shi yanzu ne nake kokarin dawowa da shi har ma ya fi na da kuma kin sauna abu ne yau sai kike kai min kyau sai nake ganin kika mota sabuwar tauraruwa da yawan mutane masu hijira su yi ƙaura a soyayya su ma suna ganin irin wannan tauraron sai dai amma taka ta musammanci amma ban gane da ke nufi da haka ba ko za ki min bayani yanzu dai ka ci abincin nan zan yi maka bayani daga baya kinga um, zan ci abinci amma abin da ke so da ke yau hannaye na za su wuta da kake zaki bana abinci to ai ba ma hannayenka ne kadai za su huta ba har gaɓuɓuwan jikinka duk yau sai sun huta bismillah ki bani waye kai me kake nema rana to laifi na tun da wurin sunna bai zama laifi ba. Mariya, me ke tunani akan mutumin da ya shigo gidan nan jiya? Barawo ne mana. Ah, ba barawo ba To me zai kawo mutum cikin gidan mutane da daddare in ba barawo ba? To me zai sa barawo ya shigo gidan mu kawai don ya saci abinci? ko wani abu. to me kake zargi kai kenan ban san ko menene ba yanzu amma abin da na sani shine a gaba za mu gani ko ba zai zama fansa ba ni abin nan daban mamaki yake amma barawo ya shigo gidan ne ya rasa abun da zai sata sai abinci kaina yayi mutakar daurewa ni kaina abin nan ya bani mamaki kamar wannan gidan barawo ya shigo ya rasa abinda zai dauka wai sai abinci amma fa sabu akwai sakakin sakaki na ta ta hanya ta kofa ya shigo ta kofa ya shigo da kake cewa akwai sakaki na ma ta ina ya shigo sabu alhakin ne tsaron cikin gidan nan kai in aka gaya ma gaskiya sai ka dinga daukan abin ka ne wa mutum fada a ka bullo to ko dama ko ina zargin ka amma ana ban labarin ka domin kai an gaya mun tantirin tsohon dan iskan barawo ne kai an gaya min labarin ka oh, ta nan ka bullo kwarai to alhamdulillah eh. kai da har abada gaskiya ce baka ba na so to idan na bar nan gidan daɗin ta ne an san asali na idan na bar nan gidan an san inda zan je kai ko didin wala haira kana nan wallahi ko mutuwa kai dai mu tsallaka da kai cikin kurare kai ina umar din ya sauka ƙasa ya sauka ƙasa yana ƙasa baka bai ashe abu haka ya faru Allah ya kiyaye gaba ya kamata ka kiyaye sani ban san me ke damun ka ba kullun kana cikin bacci idan kaga cewa ba ka iya aikin nan baka wallahi Allah bai abin da na gama gaya mai kenan ya ya hada dan magungunan mura yana sha na rantsa idan Allah ya labai ikra ne ma dan bakin ciki dan butulu irin wannan wallahi dan bakin ciki na da ma yake wurin da nema abinci na ga iyalai Allah ya yi hakuri magana ka ce na bakin ciki ai bai taso ba gaskiya ga ma ka kiyaye amma yan labai a ce akwai abin da yake mun zillimi a zuciyata a ce hanshakin gida kamar wannan amma a ce barawo ya shigo kuma ya rasa abin da zai dauka sai abinci kai <laughs> Allah ya labai abin kice akan to kai ban da abin ka sabo a wannan marra da ake cikin zulumi da rashi in ban da kai dan an barawo ya shigo ya satan abinci ai ba abin mamaki ba kin gane sabo yana da gaskiya abin da faɗa gaskiya ne amma dai ko ma dai menene zai bayyana kansa daga baya kai kuma jamilu ka kiyaye ka riga kallon yadda nake mu'amala ta da mutane ka gane bai kamata ran Allah ya dora ka a wani matsayi sai garbo lafiya mutane ba idan ka je ofis ka je ka samu lawan za su da akwai abin da ya faru ne da su idan bai shi zai ka lafiya Allah ya ka lafiya ka lafiya Wai ke kuma menene haka ne? Ina yayin Umar. Ya tafi. so nake ya rage min hanya ka san yau muna da lakta kina so a rage miki hanyar kika je kika kwanta kina bacci kin manta da kina da lakta din in yi bacci mhm. ai fargaba nake ni ma kada barawo ya shigo mat daki yanda ya shiga wancan dakin ina to ya dai tafi ya tafi hmm. kai bari ka tuna gaya ma duk wanda yake so ya ga bayan wani shi zai hada kansa da wahala kuma duk bakin cikin da kake da ni haka zaka gani ka kyale je ka same su ai jarababu ne sun saba je ka same su kowa dala da abin da ya dame shi a ɗauri kashi ko a bata igiya ai yau abin da zaka zama nema bakin ciki na ganka da gida kamar wannan na ganka da mota kamar wannan na ganka da riga kamar ta yakubu amma farki na gani shi amma farki gida amma farki na gani kai wai me haka dalla dalla da dalla ramin yalla bai ban san abin da ne wa mutumin nan ba wai ina zuwa ya isa dalla wai ku me yasa a ku tun daga can kun nake ta jin ihun ku nake ta jin ihun ku kuna ta faɗa sai ka ce kaji ramin yalla bai ba son gani na a gidan nan wallahi bakin ciki yake mu ba son gani na kai ta nimu na fuskanci fa kaman kai ne kake da matsala dan na ji fa irin abubuwan ma da kake gaya wa yalla bai to abin da nake son da kai ka shiga hankalinka da ni tabbala ka je ka aikin ka ai karamin yalla bai ka sa a gidan sa aka ne ne yasa kake ganin sa haka haka sabo abin da nake son da kai na fuskanci kaman kai ka dan fishi hankali gaskiya ne labai ko da yake kai din ma dan gaula gaula ne ai haka Allah labai to abin da nake son da kai ba na son irin wannan abin an gama tafi kai ma ka je ka aikin ka dalla wai ke me kike jira ne dan Allah ka taimaka ko a motar ka ne ka sauke ni a me motar ka ni fa yau kwata kwata ban shirye fita da wuri ba amma abin da nake son da ke ko zan baki kuɗin adidi da san kawai ki hauke tafi ce maka akai bani da kuɗin adidi da san ko yaya abin ki ina laifinsa ai yayi kokari ba a mai da hannun agogo baya da ka ta malam sabo da nake magana na ban ce ka zo ka samu baki ba kana ji na ko waya wuce wuce wuce wuce baki je ka mare na ka dan farawo mare na ka dan farawo mare na ka Allah zan yi maganin mutumin nan ke ma an banda abinki mai gidan nan ma haƙuri yake da su bare mu zubin ƙauye ne dole dole sai mun yi haƙuri da shi ah, ni kuma zan nuna masa ni zubin birni ne ba bara in tafi kawai kada ka kuskura ka watsa musu jarababbe ne mai gadi gaskiya akwai matsala me yasa kika faɗa haka ina da yaƙina mutumin nan ya ga me na zuba a cikin abincin nan shi yasa ya ɗauka ya tafi da shi bai kuma zama lallai hakan ya faru ba to in ba haka ba dan me zai zo ya ɗauka abinci kawai ya fita da shi a cikin gidan nan da fa a ce ya san me kika saka a abincin nan ko kuma a ce ya ga kin saka magani cikin abincin nan wallahi tuni zai tona ki a gidan nan a'a to ai ba shi da wannan tan din ni dai abin da nake so da ke hannu ya kamata mu canza wani hanya tun kafin dare ya mana to hanya ɗaya ce mm-hmm. gaskiya sai dai idan gurin boka za mu koma kai a'a akwai hanyar da ya kamata mu bi amma sai da haɗin kai ko me kike so zan miki na baki haɗin kai ɗari bisa ɗari Suleiman ga na iso gadin din fa. Ban ganka ba. Amma fa gaskiya shiga da ke kai ta miki kyau. Kin sa a mai pink da black. In kika juya za ki gani. Suleiman. Gaskiya ni auren nan ya ishe ni haka. Ina buƙatar na warware shi. Zubaida, me yasa ki faɗa haka ai dama ba wai kin aure shi bane dan kina san shi kin aure shi ne dan biyan wata bukata muni dake. a'a Suleiman wallahi na yi kuskure sai yanzu na gane cewa na yi babban wauta Zubaida kada ki saurin yanke hukunci mana halin banza ba. Sukari baki halin banza ba. Sabo. Hmm? Hajaju. Umar ya dawo ne? A'a bai dawo ba. Bai dawo ba. Wallahi bai dawo. Hello? Na ga saƙonka. Waye kai dan Allah? Me kake nema da ni ne? Gadin? Lafiya madalarinki duk wani iri? to to yanzu bari menene abun yi me za a yi me ko za a yi eh ai ba ni da abin da za a yi ba ni da wani zaɓi ban da in bi umarninsa to ya zan yi ki bi sa hannu ya zan yi dole in bi umarninsa ba yadda zan yi ba zai yi ba Zafin rana to mai laifi na tun da sun bai zama laifi ba tada hankalinka abin da zai fi maka sauki kawai ka ɗau kuɗin su ka basu idan na basu wannan kuɗin da ke magana kai gaskiya jari na zai tabo saboda ka ba zan iya basu ba to shikenan tunda yanzu akwai sarkan gold ɗina na miliyan ashirin da biyar zan je in siyar in ya sai in baka kuɗin ka basu magana ce ta miliyan saba'in kuma kina cewa sarkan gold miliyan ashirin da biyar kuɗin ba za su yi sai me zaki ne wai so nake in kira kawo in ya so ya sai da gidan mu in ya so ni ya banna na aka san sai in baka kinga ba na so ki aikata abin da za a zo ki samu matsala da ke da yan wanki a kaina kin ji ko Assalamu alaikum. Kawai ina wani <laughs> Lafiya. dama gidan gonan nan nake so a sai da shi a bani kaso e eh, kawo wallahi dan wata matsala ce ta taso mini nake so in yi amfani da shi to shikenan kawo na gode to shikenan kaga yanzu dama ya ce wai an taya miliyan hamsin kaga sai mu je gobe ya ce in je sai mu tafi tare sai in baka ka basu kina ganin ba matsala to ai wannan shine abin da ya dace duk mace ta wa mijinta hadda sarƙata duka na haɗa na siyan na bashi kuɗin nan amma daga ƙarshe ka san kwa me ya faru sai kin faɗa a wannan lokacin da amana ta yi ƙaranci gaskiya ba kowace mace ce za ta iya yin abin da kike yi ba Hmm, hanna kenan to ai umar rayuwa ta ce shi duk abin da na masa tamkar na yi wa kaina ne haka ne amma fa ki sani mazan yanzu ne sai a hankali saboda duk yadda ka yi musu wallahi da ƙarshe ba abin da zai biyo sai budulci hmm, haba hanne umar dina ba zai taɓa man haka ba madam ki na bawa namiji garanti wa alaikum salam a'a yo kuma kishi ta wace har gida sanne da zuwa sanne da zuwa ko ke me sa ba manta da abin da ya wuce ya hanya ya sai ka uwani suna nan lafiya sannu to ramla dai daga yanzu ta dawo gidan nan da zama ina zaune a ofis hajiya ta kira ni take gaya min cewa in zo gida da na zo kuma sai take gaya min cewa ta tattara kayanta ta biyo ni ta dawo nan ne da zama to me yake faruwa na yi kokarin ta yi min bayanin me dalili sai ta ce min ba damuwa a gaba dai za ta yi min bayani to ke ramla ko kun samu matsala da inna uwanin ne wallahi kokarin da suka yi tattaro kayana na zo nan yana zai kula da ni to ba damuwa yanzu nake ba ta inda ta zauna a ba ta abinci kuma ta ci ni ma barin kitsa to shikenan zo mu je kin ji ciki tashi na ciki kin dawo cikin gidan nan to amma ban san me menene yake faruwa ni ma ban ba ko ban san da amma rabla ina baki shawara duk da na san hankalinki kuma na san irin san da kike wa yayi umar amma dan Allah ki ɓoye ƙaunar da kike masa a cikin ranki Jamilu ka san ita soyayya daga sama ake haɗa ta shin zan iya canza ƙudura ni fa ba zan yi abin da zan da hankalin gidan nan ba amma dai ka sani za ka ji bayani Edward. kuma kusa ƙona ne maganar ki akan lamura gaskiya ne madam dama na gaya miki wannan matan tana da matsala yanzu gashi a kwana ɗaya ma kin ga abin da ya faru to kuma ina ga sati ya zo nan kuma me kike ganin zai iya faruwa damuwa a ko da yaushe kike bukata ta ina nan Allah ya taimake ki kin ga ni baki ban na zo na abin da zan yi ba ko da yake kin shiga zafi ke sunanki? Hanni. Hmm. Amma kin san matsayina a cikin gidan nan? Eh na sani. Kika ga mai yalla ba ne? Fine. Za ki iya tafiya. Am minti ɗaya. Me za ki dafa mu haka mai ɗan daɗi na ci? Tuwai ban san me kike so ba. kina girki zaki ce baki san abin da zaki dafa mai daɗi ba to sai dai su din kaza za ka miki tafi kawai yake wannan da ita za ta zama matar gidan nan da mun ga ta kanmu magana kike Ni kan wai yaushe Ramila za ta koma gida? Gida kuma ba na gami ta dawo nan zan Amma dai gaskiya ka san bana son zaman Ramila a cikin gidan nan. Kai, ku kaɗan ban taɓa tsammanin wannan magana daga bakin ki ba. Ramila ya kama kuma kice ko? Ka san dalili, ka san kuma me yasa. Kinga, so kike wai in kaucewa maganar mahaifiyata ba koyar ba haka ba ne amma dai na san idan har ka yi wa hajiya bayani za ta fahimta saboda kullum in na ga ramla a gidan nan wallahi gaba na faduwa yake kinga ban raba ki da yan uwanki ba biki saki raba da ba saboda haka ki bar ma wannan magana kin ji ko to wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba. Ah, eh, ah, Lallai kan wannan tawo kina ji da ni. saboda me zaki haka saboda ba ta da wani hurumi ko hujja a gidan nan da za ta dau wani abu ta baka saboda ita ba ka bace amma kuma ai mata ce ko dakata a soyayyen mani na ci na rage miki ke mata ce a kowane lokaci zai iya canza ki ni ko yar uwashi ce na zama mai dole ya zauna da ni ah. ai sai yanzu na san me ya kake cikin gidan nan to ai shikenan yanzu sai ki sa shi ya sake ni ke kuma da kika zame masa dole sai ya aure ki kin ga dalla ba na san irin wannan maganar ba na so ke kuma ki ƙara cewa gobe kin ji ko yanzu me ke so ai kawai ne abin da nake so ta tattara kawai ta bar gidan nan ta koma gidan ubanta saboda nan ba gidan ubanta bane kamar yadda kike ma ba gidan ubanki ba ki gane idan kika zagi ubanta kamar kin zagi mahaifiyata ne. Yanzu akan wannan banza shashashan jakar yarinya kake zagi na. Idan kika ƙara ce mata banza zaki ga banza sannan kuma zan ƙara miki kika sake cewa. mare ni? An mare ki kuma ƙara miki yi wallahi. Yanzu akan wannan banzan yarin yanzu aka mare ni amma fa kar ka manta. Kar manta me duk abin da kai wa dan adam in tsakani da Allah kai mishi sai dai ka jira lada daga wurin Allah. Wannan ba zai baka hurumi kai wulakancin da ranka yake so a kyale ka ba. Ki san wannan. To shi kenan. Mu zuba ni da ku mu ga wanda zai ci galaba a gidan nan. Muna nan da ku. Yaya, tunda ba ta son zamana a cikin gidan nan ni zan tafi. Babu inda za ki ce, kina nan gidan. Yaya ni ba na so na ƙara jawo wani matsala ne ta dalili. Na gaya miki umarni na kenan ba za ki je ko ina ba idan ba su ke ke maran ke akan wannan magana ba. Shi kenan. Ha ha <laughs> ha. gaskiya abin da ya kyauta ba amma ina haɗa ki da girman Allah don Allah ki haƙuri ai dama na san abin da zai saka min da shi kenan shi yasa mafi yawancin mutane ba su iya rama halarci ba amma ko da zan rasa komai na wasu yana rabu da umar kowa a cikin gidan nan yana rayuwa ne ƙarƙashin farin cikin ki da zarar da shedan ya shiga tsakaninku to komai zai lalace kowa wallahi jamilu ko da umar aka haife ni sai na rabu da shi Da ba haka rayuwa take ai ba abin da ba a gaya min akan shi ba amma haka na yi biris na giji na ɗauka duk kadarori na saboda in mai da shi mutum haba amma shi ne sai yanzu zai ture ni gefe gaskiya ya bai daidai ba kuma kwata-kwata bai kyauta ba amma dan Allah ina ƙara haɗa ki da girman Allah ki yi haƙuri kuma dan Allah kada ki yi wannan abin da kika ɗauniya a cikin ranki dan Allah kar dakata Jamilu da abin da zaka gaya min yanzu ba zan fahimta ba je ka kawai don haka ka je daga nan abin ya zafafa tsakanina da shi da lamra babu wani mai goyon baya na daga danginsa har dangina sai hanna ce kadai mai aikin gidana wacce ta bani goyon baya har muka yanke shawarar in karbi dukiya na a wajensa yin haka ne yasa ya zafafa yake neman rayuwata zuwa ya kashe ki a'a na samu labarin yin haka ne a gurin wata mata Kin gane ni? Gaskiya ban gane ki. Kin taɓa taimako na. Hakan yasa ni ma zan taimake ki. Ni cewa mijina ya gudu, ya bar ni da ciki, kuma ina halin rashin lafiya. Zan je gurin madani. Ba a gaya mun zaki zo ban san da zuwanki ba. Na zo neman taimako. Taimako? a nan gidan aka gaya miki nan gidan neman taimako ne? Fita ki babu guri. Ki fita na ce nan ba gidan neman taimako ba da ki fita. Ban san inda zan je ba kin jiya rabo na da. Ki tafi bayan duniya karewa. Ki fita ki bamu guri mun gaya miki. Wallahi ki fita ba. Wallahi zan wargaje ki da kafa na Me ke faruwa ne haka? Wai wai wai neman taimako ta zo yi madan nan gida. Na ce mata wajen gidan neman taimako ne na? baiwar Allah me damuwa ke <laughs> mijina ne ya gudu ya banni gani da tsawon ciki ga yunwa na je asibiti sun kin ga dakata kwantar da hankalinki ki biyo ni mu shiga ciki madam madam dan audu mugu ce mutum kaga sabo dakata eh ina ruwanka ina ruwanka gurinka ta zo eh ni ba na son irin wannan halin ba na so ka koma kan aikinka da Allah zo mu je a rayuwata ai taimako na kijini na kijinin taimako na kijinin taimako a rayuwata sai yanzu na gane ki madan wannan taimakon da kika yi min yasa ni ma zan taimake ki lalle mijinki yana so ya kashe me wannan kike faɗa abin da babu daɗin ki akwai wata guguwa da ta taso a gidanku mijinki yana so ya auri wannan yar uwar tasa ke kuma ba kya so shine ya samu labari zaki amshe dukiyarki da kika bashi <laughs> shine yake so ya ga bayanki madan idan kina so ki gasgata ni yau mijinki zai yi tafiya kada ki kwana a ɗakinki <laughs> ki canza ɗaki. Lafiya? Hanne, Umar ne yake farautar rayuwata. Umar ne yake so ya kashe ni, ya cinye min dukiya. Don Allah madam karki saurin zargin haka a ranki. Na san zai iya cin amanarki, amma fa ba zai iya kashe ki ba. Wallahi Hanni, jiya Umar ya turo a kashe ni. Kin san da ina son Umar, kuma ba zan masa sharri ba. amma fa kuwa gaskiya idan dai har yayi haka ya zama cikakken bucin saboda bai cika baki cancanci ya miki haka ba madam hanne ina so in kashe umar kafin ya kashe ni madam fara ki sani gaskiya abu ne mai wuya a guri na wannan iya hanne ina so ki taimake ni dan Allah hanne karki bitince mu ana haɗin da ƙyar na samu na lallama hannu har ta yadda ta amince za ta taimake ni muka zauna muka yi ta tunanin ta hanyar da za mu bi biyo wa al'amarin sai muka yi tunanin mu nemo wannan maganin mu zuba masa a abinci ya ci ya mutu nawa za ki iya bani in kashe miki shi nawa kake so ni ba kuɗi nake so ba akwai wani diamond da mijinki ya saya ya aje a cikin gidanki dan shi ya kai ni gidanku shi na je sata ran nan shi kaɗai nake so ki bani diamond kuma ta ya aka yi ka san akwai diamond a gidanmu amma ni ban sani ba lallai akwai wannan diamond nan a cikin gidansa saboda ni hantsi ne sannan ni zafin rana ne duk inda kwaya take ko da ta gero ce sai na nemo ta na gasa ta bai kamata ki mamaki da na faɗa miki cewa akwai na gidan ki ce ki mamaki ba mijin naki ya kamata ki mamaki akan yadda ya sai diamond har ya boye miki ba tare da kin sani ba kaga ashe dama tun can akwai halamatin amana tun duk dukiyoyi na shi yake juyawa yake sa jari da shi amma Allah yadda dan san hanyar da zan bi in nemo wannan diamond din a gidanmu in kawo maka ok <clears throat> ina jiran kiranki sai na jiki ki

ne wanda ya yi kudiri sadiya me yasa kika shigo ki jiya kuma bayan kin san zan neme ki ina sana na kashe waya saboda bana son mu haɗu da kai to amma kin san halin da na shiga kuwa da kika shigo ki irin wannan halin da ka shiga ni ma shi na shiga amma dole a haka za mu yi haƙuri mu rungumi makaddara. sadiya ji mana ya kyauta irin magana haka sadiya ba fa a wasa da su fa kin san fa so mahaɗin rai ne fa ko kaɗan ba wasa a cikin magana tukuna miki wani laifi ne a'a ba min laifin komai ba kaddara ce ta raba mu sai an jima sadiya da yake ne maki wasa da hankali na ne wannan wace irin kaddara ce za ta ta raba ni da ke bayan kuma muna son junanmu sannan babu wanda ya wani laifi tsakanina da ke eh haka ne amma mun rabu rana zafi nawa ta yi kuna kai ma duba lawu ta kyau kaga yarinya kyakkyawa mai kyalle mai walwali mai sheki kai dai kullum baka rabo da zulaya abu daya ce wancan ce wannan tunda kai halinka ne kyakkyawa ce ke me abun zolaya ma duba la hmm? ke bari ki ji in gaya miki fa ba ma mai ido ba ko makaho in ya shafa fuskar ki san ke kyakkyawa ce Allahu akbar karbi ni dai ni ba zan tsaya ina sauraron irin wannan abubuwan naka ba ka ci gaba bari ki ji in gaya miki koma ta gidan nan ba ta kai ki kyawu ba dan Allah sabo da gaske kake abin da kake kwarai da za ki dinka shiga irin ta matar gidan nan wallahi da yalla bai sai ya kara da ke madubala kin san me ya boye kyawun ki a'a sai ka faɗa rashin wanka da kwalliya kuma wallahi wallahi da za ki gwada wallahi sai kin ce na gaya miki ni kuma na ma alƙawari sabo in dai na zama matar gidan nan eh. ni ce nan nake gaya maka hanne wallahi sai na sa labai ya baka babban aiki a wurin aikinsu kai ma ka wuni kana fafatawa ni nake gaya maka sabo ba daidai ba ma to ni kuma na dau alkawari sai burinki ya cika a wannan matakanar da muka yi Allah wallahi hannace fa ka ga mai kyakkyawa Allah kiyaye ki ka duba lawutan kyau ba la. sarki ya ne na ce baki ji ba mana ina san za mu yi wata magana da ni da ke na ga kina shi shigo sabu wai kin san waye sabu to zan gaya miki kaɗan daga cikin halayyoyi irin na sabu sabo ɓungurmin bijimin ɓarawo ne ɓarawo ƙwarai kuwa sabo masu ɗan hali ina ji abu na biyu sabo a ƙauyensu kaf ƙauyensu babu wanda bai san sana'a cikin gidansu ba ba su da wata sana'a sama da mai ta da lashe-lashen 'ya'yan mutane da al'ummarsu maye to kai idan maye ne ya ma aka kasan maye ne bai taba kama kowa a gidan nan ba bai taba cin kowa a gari a unguwan nan ba me yasa zaka masa shari ni ba na son irin wannan ta ya sabu zai ci wani a cikin gidan nan tunda ya san kaf gidan nan babu wanda ya san waye shi sama da ni kaunar ki da zai sa nake shi yasa nake bibiyar rayuwar sabu ne sannan miki da sanin ko shi waye shi a duk lokacin da kika tsaya da sabu ki kula da yanayin sabu za ki ga la haulu wala illa la ilaha illa haka ne wallahi haka ne dazu na na kai masa abinci haka yake eh ashe haka abin yake gara da Allah ya sa ni ka gaya min wai kin san abin da yi daga ƙauyen su ya gudu ya dawo cikin garin nan yarinya karama mai karancin shekaru ya lalata musu ya fito ya to garin nan to don haka ni kuma kaunar ki da yasa nake yi a raina gaya min yarinya ɗan karama mai karancin shekaru sabo ya lalata a garin su sabo an yi asara sabo ai kasa inda zan zayyane miki sai rana ta waɗi ban gama zayyana miki abubuwan sabo ba na kaɗa miki kalilan daga cikin abubuwan da nake nake so gara ni yanzu da Allah ya sa ka gaya mun ba ni ba maye ba ni ba barawa ni ma ya kama ni ya sukurkuce ni a tukunya ya cinye eh, ni gara da ka gaya mun fa shikenan bara ki ji abin karshe da nake so na gaya miki eh. abin da nake so da ke hannu magana nan ina so ta zama da kani sai ke zamto sirri na da ke saboda ni abubuwan gaba ma duk da zai faru zan zo zan sami ki na sanar da ki haba haba ta nimu ya za ka mai da ni kamar wata yarinya haba daga ni sai kai ni ba ni da matsala gara da ka gaya mu ashe su sabo masu dan hali ne ni ba ni ba maye ba ni ba barawo ba abin da idame ni kwantar da hankalinka magana dubala wuta kyau hannace hannace fa har na ce sarki ta waje Ramla, na zo ne mu ɗanyi wata magana. To, ina jinki. Na zauna ne na wani dogon tunani. sai na ga ya dace ki aure umma don allah ki daina wannan zaulaya ba zaulaya nake baramla wallahi da gaske nake miki wannan magana kin ga kenan yanzu yana dawowa ga ni ga ki sai mu zauna mu magana sam kada ki kuskura ki fara wannan a da na so ya umar kamar raina zai fita amma yanzu ni ba zan iya auren shi ba to saboda me wannan sirrin zuciyata so ni dai koda ba za ki faɗa min menene ba ina so dan Allah ke haƙuri ki karɓi wannan tayin nawa ba zan iya ba kuma koda maza sun kare a duniya wallahi ba zan iya auren yayi umar ba ai dole ki ba ki dariya hmm? menene kuma haka ina so zan shiga wasan hausa ne shine nake kwatanta yadda zan yi ko da zan iya wasan hausa to ke ko waye zai saki a wasan hausa hmm. akwai aminu shahara kisan dan uwan babar mu ne mm-hmm. sannan kuma ali gumzak mm-hmm. a da yana shan kofa a gidanmu mm-hmm. shi kuma sadiq mafiya da a soran gidanmu yake kwana shi kuma falalu yana raka bakon kasuwa sai kuma waye ce waye an ce yana suna amma dai ni na ce gaskiya ba zan so yanzu bai bani lokaci tuke in ban da shiri da ta ga abin da yake gabanmu amma kina ɗauko wani abu daban eh su ne ke in faɗa miki dama akwai diamond a cikin gidan nan diamond madam ƙwarai kuwa yanzu ma abin da nake so da ke ina so ki zo mu je ki bi wani mu je mu duba Rufa idonki. Ki kawo nan. a ɓangare ɗaya ɓangare ɗaya kawai za ki kan yawwa to ya isa kash kamata ya yi a ce an samu ƙwaya ashirin da ɗaya to amma abin da aka samu ashirin ne daidai abin da yake akwai auren goma ne zai kasance ba shi da alkhairi saboda yaron ba shi da sa'a a rayuwarsa taurarinsa ne ba su da haske ko kaɗan idan aka yi auren za a samu matsala mummuna kuwa to amma malam na ga yaron nan ya samu abubuwa da dama ya mallaki kadarori da yawa a rayuwarsa kuma sana'arsa har yanzu ci gaba yake samu ƙwarai kuwa lokacin samun ne ai ya faɗo da zarar lokacin ya kauce to yaron zai fara cikin mummunan matsala zai rasa komai a rayuwarsa momini fa ban gane ba baki gane ba abin da nake nufi nan ba ta jimawa ba bakar kaddara za ta faɗa shi wannan yaron zai rasa komai a rayuwarsa ta da ko da kin aure shi ma zai yi asarar ki ne ta wajen rasa rayuwarki malam mutuwa fa kake nufi shine abin da aka lullube eh, ko kuma ba sa fito muku da magana karara mu kuma muka rufe mutuwar dai kenan abin da ake nufi rasa rayuwarta kenan zati. wannan shi ne dalilin da yasa na ce maka dole za mu rabu da juna amma sadiya kin bani mamaki me yasa kuke da da manganin bokaye maganar sa abai yadda ce saboda momi ta mu cewa aikinsa kamar yankan wuka ne duk abin da ya faɗa kuma sai ya tabbata ni ma malami na ya ce min akwai alkhairi a tsakanina da ke saboda idan na aure ki zan zama mai kuɗi hamshaki kuma komai na al'amura na za su tafi daidai dan Allah da gaske kake yi yi eh mana to ni ma inda ina da bukan aida da abin da zai ga miki ne sai yanzu in ga miki ko um wannan magana nasu fa duk shaci kwaɗi ne fa bari ki jinga miki sadiya kaddara ta alkhairi ko ta sharri akan mutum duk daga Allah ne babu dalilin da wani zai zo ya zauna ya ringa dukan ƙasa yana gaya muku ƙarya da gaskiya kuna yadda wannan ba daidai bane ba duk abin da ya same ki na alkhairi daga Allah ne sabanin hakan shi ma daga Allah ne saboda ku daina da irin wannan maganganun gaskiya to naji yanzu shikenan kana saka gaya min duk abin da boka ya faɗa ƙarya ne to ai shi kansa yadda da bokan ma bata ne babba shikenan zan gaya wa mami kuma zan tsaya akan magana insha Allah alhamdulillah wannan shine cikar imanin mutum a koda yaushe ya san cewa Allah yana kusa da shi to san ba zai yiwu ba kin ji na gaya miki ke kenan kwaya ɗayar yar da na haifa sannan ki ce to ba zai yiwu ba ban taɓa ƙaryata maganar malam ba saboda bai taɓa gaya min ban gani ba da haka ni na gasganta maganarsa kuma duk abin da ya faɗa ne gaskiya ne a gurina. Momi, Sale ya min cikakken bayani ta yadda ya wayar min da kaina. Na fahimci zuwa gurin boka ma haramun ne. Eh, lallai. ni kika kalla ki gaya ma wannan maganar ki haƙuri momi ba na faɗa miki wannan maganar bane da wata manufa a'a wannan magana ce ta ubangijinmu da ni da ke zuwa gurin boka haramun ne gaskiya ne to bar ki jin ga miki sai na ci mutuncin ki sai na ya gari ga wuyarki yaushe har idan ki ya buɗe har kika isa kirkalle da kina ga mu wannan maganganun da Allah momi ki haƙuri Ba na faɗa miki wannan maganar ba ne don in miki rashin kunya. Ko ɗaya. Kawai dai na gasgasta maganar Sale ne saboda ya ce Allah baya so. Eh, kin gasganta maganar Sale ko? Amma bata gasganta na uwarki ba. To bari ki ji in gaya miki. Tun da kika ɗauki maganar Sale akan nawa, ki je ki bi shi. Amma duk abin da ya biyo baya, kallo ne nawa. ya dai lafiya da kuka tsaye haka a nan abokina mun zo mun tara an kwashe komai na cikin shagon nan ba komai a ciki to garin ya wallahi abokina gaskiya ina tausayawa akan abin da ya faru kuma ina maka jaje Allah ya kiyaye gaba Amin na gode. Ka san kowa da irin kaddarar da Allah yake dora masa. Wannan ba wani abu ne sai dai mu ci gaba da addu'a kawai. To amma ka san dole ne a yi bincike akan wannan abu. Saboda duk inda ka ji irin wannan ya faru to akwai sa bakin na kusa da kai. Bincike kamar ya. Da kake cewa a wa za ka bincika. Kuma yanzu ka san halin mutane yanzu duk wanda ka bincika cewa je kana zargin sa. To ka gani ba za ka bincika. ga ba sale sale gaba ɗaya rago ka duka sun inna wa inna garin ya wallahi mu mu san dalili ba ko muna zo ne muka ga shaguna sun kama da wuta an yi an yi a wuta ta ki mutuwa sai da komai na ciki ya kone wutan sale ba kuka za ka yi addu'a za ka yi sale ina kuka sale ba ai, wannan wace irin masifa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba kashe wutar ba ba yadda rami mun ya kokarin mu amma abin ya ki yiwa sala ka daina kuka addu'a saka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un addu'a za ka Allah zai bayar ma don da suka fi shi in Allah yadda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wace irin masifa ce kai hakuri sai inna lillahi maganar boka ta tabbata gaskiya kenan maganar boka ba ta tabbata gaskiya ba sadiya ta tabbata mana gashi dukkan abubuwan da ya faɗa sun fara faruwa babu wani abu da zai samu bawa a rayuwarsa face rubutaccen al'amari ne daga wurin ubangiji wa mata sha'una illa ay sha Allah rabbal alamin haka Allah ya faɗa kuma ina so ki sani sadiya Allah ya jarce ni domin ya kunkushi imani na ya gaya zan yi kuma babu shakka zan yi haƙuri zan yi imani da abin da ya jarce ni da shi amma gaskiya sali kana da karfin hali to ni ina son ka bani lokaci zan ɗan yi tunani lokaci kuma sadiya na me a kan mata da ni da kai saboda a gaskiya na fara jin tsoro to shikenan na baki sadiya ina so ki sani tun mutumin da ya sa Allah a ransa Allah ba zai taɓa ba kunya ba. Shi kisa ko dama ba zai zama fansa ba ko akwai sanadi riba bin wasa ba. Rana zafi ni yi ko zan iya ci gaba da rayuwa da Sale ba. A gaskiya na tsorata. Ai da ma an ci yaro idan bai ji barba ya ji huhu. Adu bala, kai kyakkyawa ce wallahi. Ka san me yasa nake jin daɗi? Eh. Kai a koda yaushe kana koda ni kana mun abin da nake so. Eh, Shi yasa kaga tamu ta zo ɗaya da kai. Billahi lazi sai wani shekin kiki. Bari ki ji in gaya miki. na ina ganin yallaɓai yana sata kallon ki. Sabo, Allah daga sai kake. Ah, na rantse. Ka so wani abu? Mm. Kan wannan kokarin da kake min ni kuma zan gaya maka wani abu da tanimu ya gaya min shekaran jiya tanimu wani abu ya faɗa shekaran jiya ya tare ni ya gaya min wani abu akan ka gulman ka amma sai ni gashi a ah, yana kaka idan na faɗa zan tabbatar da gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba yana ciki yana ciki yanzu ya shiga yanzu ya shiga muna tanimu tanimu yana ciki tanimu ah, muna wannan shi yanzu ba dubala. Ni ya isa, yi min shiru. Dawo nan, dawo nan na ce, ka dawo nan, dawo nan. Ya kawo ta magana ki. Me ka gaya min akan sabu shekaran jiya? Me na gaya miki akan sabu shiga harkarsa nake ina ruwa na da. annamimi ne, kai munafiki ne, baka san me ka gaya min akan shi ba? ka ce min sabu barawo ne a garin su sata yake yi aka koro shi kuma ka ce min duk dangin su mayu ne <laughs>

Tanimu munafiki ne shine munafikin gidan nan. To me yayi? Duk kulle-kullen da ake shine ce mun yake wai wai sabu barawo ne sata yayi a garin su aka koro shi sannan kuma wai duk gidansu duk dangin su ma mayu ne kuma wai an kama shi da ya wai yarinya. Subhanallahi. Kai Tanimu faɗa mana gaskiya. Ka faɗa ko baka faɗa ba. ranke daɗe kwata-kwata ni ba mi wannan magana ba ni ban ma san wannan maganar ba dakata ka gaya mun ka faɗa ko in ka faɗa ba shikenan a tattara a ta police station yawa alhamdulillah wallahi wallahi na faɗa ni ina tsoron hukuma na faɗa amma tsautsayi ne santsin baki ne wallahi wallahi na faɗa oh to shikenan yanzu tsuguna ka ba sabon hakuri dan Allah saba kai hakuri dan Allah kai hakuri wallahi tsautsayi ne

lai iska iska shege mara mutunci ila ila ila ila ka hada ni da kawai shi yasa na baka Hanne, na riga na gama shirya komai a cikin gidan nan yau. Daga yau, Umar ba zai ƙara rayuwa a duniya ba. kafin na mutu ke zaki fara barin duniya duk abin da ke shiryawa na sani kallon ki kawai da ki ki ko da nan ke koyi na zaki ko rafke ki da kafa dawo har kuke ko komai na sani kina sake kiwa kina cewa zaki fita daga wannan sai na fede ki wallahi ba tare ku haɗu ku haɗa komai ba da ke da ita to da ke da ke din ku za ku fara rasa ranku kafin rasa nawa to ai wannan duk borin kunya kake yi ni za ki kalla ki ce ina borin kunya shakka babu ta ya za a yi ka ji tsoron abin da akan shi shi ma kake ai kashe me kashe ka ban gane ka kashe me kashe ka ba ni za ki wa kasafin nasu in kashe ki ban gane me ke da magana ta gaskiya ne kana kokarin kashe ta haka aka gaya mata shi yasa ita ma take kokarin ta kashe ka amma an yi haka ne don a shiga tsakaninku waye kowace ce suka aikata lalle akwai wata ko wanda ke shirin shiga tsakanin ku kuma shi ya shirya dawowa ta cikin gidan nan waye ke so shiga tsakanin ku. ni ma ban sani ba amma dai abin da na sani Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya kike? Lafiya kalau. Ramla na daɗe da sanin ki. Ba tun yanzu ba. Tun kafin na bar makaranta. Na san lokacin da kike son Umar Habib. Na kuma san lokacin da kike yawo da hotonsa. Daga bisani kuma ya zo bai aure ki ba. shi dai wannan umar da kika kwallafa rai a kansa da haɗin bakin saurayina da wata mata suke so su ga sun raba auren shi da matarsa kuma ke ce suke so ki zama makamin da ke za su yi amfani domin gintulewa abin da nake so na sani dan allah dan annabi ki gaya min su wane ne suke shirin kafta wannan tsiya ki gaya min komai nake so kamar yadda kike son umar haka ni ma na kamu da soyayyen wani ana kiransa Suleiman amma daga ƙarshe ban aure shi ba Suleiman ya sa ni na auri wani domin mu dinga karɓan kuɗinsa wata rana wannan shine Umar Habib okay. wannan ita ce Mariya matarsa mm-hmm. wannan kuma mm-hmm. sunanta Ramlat 'yar wan mahaifiyarsa ce Buga lallen sake ganin shi Umar din. Na fahimci duk wani abin da kike nufi. To amma ya maganar kuɗaɗen matukunan. <laughs> Matsalata da kai ka ya san kuɗi da yawa. Aje a yi harƙallan mana. Ba wai son kuɗi ba ne, ki sani cewar babu yadda za a yi haka kawai ɗauki mu ɗan adam in har bai biya na za a yi ba zuwan da suleiman ya yi don ya sata duka shiri ne an san mariya za ta zuba ma umar magani don ta su ɗauki bidiyo haka aka shirya ta yaya zan gani da idona kuma in tabbatar da magana da kike gaya min gaskiya ne don haka lokacin da kika zo min da bukatan in aure yayi umar na ce miki na janye don ni na san abin da ba ku sani ba amma kwan ya fashe ka san wacce na gani wacce aka ba wa diamond din wallahi tallahi ban san komai ba ni ba abin da na sani waye saki ina farfajiya ne ina aiki daga nan sai na ji kiran waya ban sake sani a ina nake ba sunan sunanki amma sunan da kika fi son a kira ki da shi shine wadu bala wutar kyau kina son a haife ki a koda yaushe a kalar abinci kin fi son shinkafa da wake a kalar kayan sawa kuma kin fi son koraye ya za ki kasance idan kika samu miliyan biyu ko uku malam waye ne ka da Allah sannan kuma ya aka ka wannan ba shi ne mai mahimmanci ba ki sami yan kudaden ki kawai ya fi miki wannan duwa wahalar da kike ya yi umar daga nan ya ja ra'ayi na. ya umarce ni da in sa su baƙaƙen kaya na saka ya bani wani abu ce in ji wannan gurin in karbi wannan abin da ban san ko menene ba dan sake maimaita min maganganun da gaya miki Suleiman Abdullahi. To amma ta yake ka gane ni, ka gane fuskata. Ai tun ranar da ka turo min da sako nake bibiyar rayuwarka. Okay. So ah, yanzu kina so na kenan na yi miki. Ka yi mu. Kin tabbata cikin zuciyarki? you